abin da ya sa ni zaɓi wannan saka kayan na ga ma'aikatan banki ni suna na isa ɗan kebe mai yamma lokal game sunan gari na kawaran manu ni yadda ni kai kaina abuja wani na biyu shi ma da naga hina goyin hina zuwa gida hina canza kaya hina wannan hina wannan ni kuma naga ya burge ni ce to ni ma zan bi shi shi ma ya kawo ni shi ma ya ce to in nemi kuɗin moto in zo muka nemi kuɗin mota ya kawo ni abuja ya ci ga sana'ar da ya kai goyin kuma ya koya mini mashin kuma na ci gaba da okada okada ya rufa ya zo ya kori okada kuma na kama sai da rake ni bar rake na kama sai da yalo ni bar yalo na kama sai da aya to sana'a aya alhamdulillahi ina sa dan bakin gurgudu in na fita ina samu in ci in sha har kuma in taimaka ma wani kuma in biya ma yarana kuɗin makaranta har kuma wasu bayan Allah waɗanda suna ganin cikin hakan ga kuma ban ban kai na girman kai ba kuma su suna taimaka mini bakin gwargwadon su suma 500 plus 300 plus to lokacin da na fara sana'an nan a bashi na fara ta ina ɗaukowa bashi in saida da shi in ni je zan ba da kuɗi na a bani gari waye abin da Allah ya bani in ajari ba uwa kuɗi kuma gobe in koma da ita haka nake yi kuma har yanzu kuma ran da zan fito sana'a na zan yi wanka zan tashi in karya ina karya sun jiya sun gama zuwa an kasu makaranta ni kuma zan tashi in yi wanka in canza kan gije Allah ya bada sa'a Allah ya kiyaye baya bai sai ka dawo sai yaushe in ci A wanda ya sani zaɓi wannan saka kayan na ga ma'aikatan banki suna sawa wasu ma'aikata na zuwa ofis in ga suna sawa ni kuma ni ga a to ai abun nan da kuɗi wa aka sayan shi ni ma bari in fara saya wata rana kai tsaye na shiga utc ni je ni saya riga nisiya wando tun suna da arha in ci gaba da yin ta insha Allahu sai ga wata rana Allah ya taimake ni na samu wani abu ni yanzu guri na yadda ban yi karatu ba ina son yara na na ya kare ina son su yi karatu sosai sosai da ni ban yi ba to bai yiwa ya zamanto a ci yara na ba su yi ba to ina son su yi karatu